Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Amma gane wanzami, bi ɗara a mai jirfa. ma kai ga mai cuta Haƙuri yana da ma'auni ba ka ɗauki raini ba. Alan waka. Haƙuri yana da misali ba ka ɗauki wasa ba. Alan waka. Haƙuri yana da sirori ba ka ɗauki zambo ba. Alan waka. Ba ka zo da cuta ba.

sha'awar a gani a je ba fahar ne ba karka farin zamba alamu koyin zamba alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya mutan gida dama mako da yau shige nake cewa kana ɗoki wai an yi zafi na ce yi a hankali yi a hankali. Gaya na kuma ba za abu ya rikide. Suno zai biyo ba haka ko. Ah, Amma kuma ai yau da ɗan dama. A yau ba da dama ne na ga eh. kaman bana mun fara san lamarin sanyin ma kenan. Mm-hmm. Mm-hmm. Don ni furannin kofar gida da ba duk su fara fasowa. Masha <laughs> Allah. Ku sauri ku zo <laughs> sanyi ya zo ku mutu in asara. Wayo Allah. Nun <laughs> da sanyi ya zo kashe su kuma shi ke nan sun malam suna da suna da ban mamaki wallahi kana kallo su eh. kamar dai wasu abubuwa ma masu rai da irin dai wanda muka abin nan. Haka. Abu kankani ya canza abu kankani ka kai abun na da ban al'ajabi gaskiya mm. Allah mai iko mm. <laughs> yau baba katsina muka nufa Allah sarki jihar katsina muka nufa dai eh, takamamme huntuwa wato abokin aikin wa jaradin sani huntuwa shine sc za ta yi aure zai aure da yashi dai zan ce ko haka yawwa yau dinnan ake bikin rafiyatu kurashiyu huntuwa da angonta sha'aibu aliyu in gawa. a magaji road to shi dai zara din ina jin wato kowane gida a magaji road kawai za mu nufa ko kuma ko je za a tare titin ne gaba daya a sha buki gaba daya magaji road za a rufe yau hmm. a aura <laughs> rafiyat Allah sa an a dace. Amin amin. Lafiya da albarkar zaman Amin To sai kuma mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Hajiya Hafsat Muhammad Baba, kwamishinan ma'aikatar mata da walwala al'umma ta jihar Kaduna, da Hajiya Aishatu Muhammad Bello, Educare Proprietor wato mai makarantar da ake kira Educare da Malam Muhammad Jafar Rigaciku ma'aikacin NDA Kaduna sai kuma Sani Musa Rigaciku shi ma ma'aikaci ne a wannan NDA da Mustapha Shehu Ikara da Kanal Yakubu Yusuf Soja Zaria sai kuma Dr. Adama Adamu malama a sashen koyar da aikin jarida a Jami'ar Ahmadu Bello. da Dr. Usman Abubakar malami a sashen koyarwa da aikin jarida a jami'ar Bayero Kado. Muna kuma gaida ɗaya daga cikin masu sharhi a wannan tasha ta biyo wato Dr. Usman Bugaje da iyalinsu duka da fatar an tashi lafiya. To sai kuma gaisuwar abar ya huce zuwa ga 'ya'ya jikoki maza da mata na abar shi zuya makera kenan. wadda asalinsu 'yan birnin kebbi ne suka zo kasar ghana suke zaune a salga muna mika gaisuwa gare su wadda za su yi taron karatun alkur'ani a ranar 27 ga wannan watan february 2022 da farko gaisuwa zuwa ga ainihin national chairman da ake kira abu safiya na ta'ala da kuma alhaji anas national secretary sai kuma misbahu police national organizer da alhaji mutassim national treasurer da mai jidda fatahu national porter sai kuma sister rahama national woman organizer da alhaji lawan a nan amurka wato advisor ne kuma darakta a bangaren kuɗi da mr muntaka baba shi ma advisor ne kuma darakta a bangaren shari'a akwai kuma mr abdullahi garba advisor ne kuma darakta a bangaren karatu da kuma hajiya rahi wacce ita ma advisor ce a bangaren kuma abin nan mata sannan akwai alhaji amisu wanda ke zama advisor a bangaren wato tarihi ke da hajiya a'i makira special advisor da kuma malam tanko shine limami na wannan dangi na makira to da fata za a yi taro lafiya to bari mu tafi jihar plateau baba mu miƙa gaisuwar fatima musa wada barikin ladi zuwa ga ibrahim musa wada da zainab babaji barikin ladi da shamsiya hamza ibrahim da sadiya m sadiya daga ƙasar afghanistan da maryam yar fulani daga saudiya sai jummai matar sani mai manja kasuwar barikin ladi da zainab ibrahim musa wada barikin ladi da aishatu musa wada da maryam dauda da grace to ani ta nike ma baba ta <laughs> nike kowa barikin ladi mu ma barikin ladi ne to ni da da naga shamsiya hamza ibrahim naga zainab babaji ta nike duk duk kowa ya koma barikin ladi <laughs> yan barikin ladin ne sai da na kuma zo na ga Maryam Dauda na ce kai yan barikin ladin nan fa akwai su da sunayen ma'aikatan biyo <laughs> sai da na zo na ga baba ya kuma makeri da kuma alheri na ce to wannan ba yan barikin ladi ba ne ashe eh ba su kaɗai ba ne ashe ba su kaɗai ba ne to mm. <laughs> Fatima muna godiya to baba lamba ka eh, ta kai ma ta samu shiga sai aishatu ahmed abba abdullahi da ramatu garba baba da zainab bilyaminu abdullahi da fatan sun ji suna kuma cikin ƙoshin lafiya na dai san ko wani bai ji ba baba ya ji haka yake na ji sarai <laughs> kada an sa gaisuwa ko eh kwarai kwa to sai kuma shugaban kungiyar murya talaka na jihar borno alhaji umar mai hula askira shi ma ya aiko da gaisuwar fata alheri zuwa gare ku duka an hada da alheri an hada da baba yakubu makeri an hada da malam adamu elhikaya da ali abdullahi doron baga da hafizu balarabe gusau da muhammadu gadar Malam Mamman Kaduna da Baba Biyu mai sayar da man fetur bakin Kuros hmm. Askira da mai zage mai faci Allah ya sa haka ne ake faɗa bakin tashar Askira da Malama da Malam Musa mai shayi bakin tashar askira da fatar an wayi gari lafiya. Ta sai kuma wannan gaisuwar fata alheri zuwa ga masu gabatar da shirin Baba Yakubu Makeri da Grace Alheri mun kuma sake shiga. Yau dai kwanakin nan lamba na fitowa. Eh kwarai kuwa ai ba abin da za ku ce sai ala amfana. <laughs> Sai godiya. <laughs> ya ce ina <laughs> gaida sarkin baji alhaji abubakar sale suleiman da kuma alhaji ada yaro gashuwa da usaini dangote karasuwa da buba mai goro gashuwa da alhaji burada dahan na sarkin kukuri da adam e adam gashuwa da usaina mama layyar zatu wannan gaisuwa ta fito daga alhaji umar forever gashuwa sai kuma wannan gaisuwar da ke cewa zuwa ga filin a bar ya huce ina gaida anas tino da jigudo mai tattasai bakin cross newman da kuma kadoro digaga dan fulani warji sai kuma alhaji malami jika da fari gombe sai kuma comrade baffa haruna bajoga da matar shi aishatu muhammad adam da yar shi ummul khairi baffa haruna da cindo kwasa mai kaji sangaru bajoga da daukacin masu sauraron ku daga Sanusi Solo Numa Race House Adamawa. To baba kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkin ka baka iya gama kasuwa da gaisuwa amma kafin mu dire bari mu dire da wannan sako da ya fito daga hannun Alinuhu amma ba fa Alinuhu da muka hira da shi makonni biyu. Eh ki ce ba sarki ba ba Alinuhu sarki ba. To <laughs> to ba Alinuhu sarki ba. <laughs> Ba Alinuhu sarki ba. Mm. Wannan Alinuhu eh, ana yana da inkiya da Ali Hadin Kari direban FM Azare. Oh, to. Allah ya sa na faɗa haka daidai. Amin. To yana miƙa gaisuwar fata alheri ga abokansa da ya ce sun haɗa da isuhun dila faki da yahaya dano azare da matarsa ba ali haɗin ƙari Allah ya sa haka ne. Amin. Da Hassan Abba Katsalle a ƙarshe yana gaida ma'aikatan sashen hausa baki ɗaya da fatan suna cikin ƙoshin lafiya to a madadin shugaban sashen hausa aliyu mustapha sokoto muna amsa gaisuwa hmm. heri kuma ya gaida ali nuhu direban fm azare To. Ba sarki ba ko? <laughs> Eh ba sarki yan wasa ba. Ba sarki yan wasa ba. <laughs> To da fata an wayi gari lafiya. Ubangida na da za ka ɗauki zance na. Arado Allah da ka haye hasashe na gidana da za ka ɗauki zance na a Allah da ka haye hasashe na. Ubangidana da za ka ɗauki zance na a rado Allah da ka haye hasashe na. Banda bautar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da wani cinyewa. ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana da bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alƙalau na zannawa Ubangidana na za ka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana Ubangidana da za ka dauki zance na wallahi Allah da ka haye hasashe na gida dubu na gina tanadin wajen kwana ciki da falo dubbai daban-daban dana dan tanadi na talauci da ke tsumin rana sannan in kaucewa idan duna da ke bina in banda sawaye na ga masu bikona an ɗauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan gona ya mai gidana da za ka duba zance na wala ya Allah da ka cikan muradina Ubangida na da za ka ɗauki zance na a rado Allah da ka haye hasashe na mun zama bayi na ciki da bashi turewa muna haka yana mai rijiya da babu ruwa muna nutsewa ƙasa zuciya ta kwawa muna ta bautar gangar jikinmu bakiwa muna biye al'aura muna fiya cewa ingiya ta rai ta sanya muka rudewa na tunani da sani da ke a kwakwalwa wari gidana da kin fahimci zance na wallahi Allah da an rufe tunani na to baba yau wa ina da labarai guda biyu to ko baka zaɓi ko kuma ko kuma zaba. eh to zabo mana mu ai kowanne kika dai daidai ne gurin mu <laughs> to bari fara da wanda dama ne ni ya baka to bari faro da shi din tunda ka bani zaɓi ike dan to oh, baba wani saurayi ne hmm. da wani dattijo hmm. ka san akwai wata cuta da aka fi alakanta ta da tsufa haka ko haka yawwa to dai wannan baba wani ne zai tafi matashi saurayi zai tafi sai wurin sayan abinci. To. Ya tinkari zuwa rumfar sai da abinci kenan sai ya hango wani tsoho yana ta sharɓa kuka yana ta sharɓa Allah. kuka yake kuka yake kautawa mm. wannan saurayi tun yana nesa yana ga abin da yake gani haka ne da ya kusanto mm. ga wannan tsohon da yana ta sharɓa kuka sai baba lafiya kake ta kuka haka sai sai tsohon ya ce mashi yaro ina da wata yarinya ce ya kimanin shekaru 22 a gida eh. mm. wai kullum da safe sai ta yi min tausa ta soya min kosai ta yi min koko ta dafa min shayi mai daɗi. Ikon Allah. Saurayin sai ƙara fashewa da kuka sai saurayin ya ce to babu to me yasa <laughs> ka ke <laughs> ya sake fashewa da kuka ya ƙara shiga giya ka san yadda ake sa mota <laughs> eh. ya ƙara shiga giya tu na kuka wayo Allah <laughs> ya ƙara fashewa da kuka ya ce ba yaron ya ce ba sauran ya ce da rana <laughs> da rana sai ta mu miyar alayyahu da tuwon shinkafa mai daɗi ta kuma haɗa man zoɓo mai sanyi mm. ana ciyar da shi daɗi eh, wai bayan ta gama haka sai ta zauna kusa da ni ta kunna mana talabijin mai ta kallo muna ta Allah sarki har yamma mm. <laughs> ya ƙara fashewa kuka sai saurayin ya ce to babu har yanzu baka gaya mu abin da ya eh. kake kuka ba <laughs> sai dattijo baba ya shiga kuka giyatiri. Wayo Allah. <laughs> A'a. Kujewa da kuka. wai sai ya ce mashi wai sai da dare kuma in yamma ta yi sai ta min alkubus na roman kaza eh. da kuma matse min <laughs> lemo ta kawo min in ce sha eh. in yi alashiwa eh. <laughs> ya ƙara bushe ya ƙara fashewa da kuka sai yi ce baba har yanzu ta gaya min <laughs> abin da ya sa kake kuka ba sai tsohon ya ce to ai a hanyar gidanmu ne na mata ba san da zan ko zan koma gidan wannan abin daɗin ya wuce shi tun da Oyo Allah, ni na ɗauka zai ce ta mutu dai, ashe hanyar gida ne ya rasa ta. Hanyar gida ce bai sani ba. <laughs> wato shi wannan shi wannan eh. kowa yake amma <laughs> ba ta irin waɗanda ma za su mance ma da shi bai mance abin da ake yi ba eh, <laughs> waɗanda suka shiga irin wannan rudani wayo Allah ko ɗansu ma ba sa sani za su iya ganin wani a ce wani ne abin su tsaya suna kallo su ce wani ne eh. ashe ba yin ya rasa ba hanyar gidan ce ya rasa ta <laughs> yadda zai kuma ya sha shayi ya eh. <laughs> sai wayo Allah a matsa ya kai <laughs> Allah Allah bai jaramtan bawa Haka to mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana baba ka tuna mun zan baka labarin eh, waɗansu shahararrun ko makareta ne ko kuma san a sani ne ban sani ba. To shi ke nan. To shi ke da sha Allah zan biki haka. Na kuma da majinu na daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin. Baba Yakubu Bakeri. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Lafiya uban girma kai nake lafiya uban girma kai nake wadege lafiya uban girma kai nake wadege ya na ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu in har na zo da koko ya rabbi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako na so a wakar nan ce wafa da dauko umai na sarrafa Allah ce ni iko batin ya ba aiki ne ya ilahi dubi karka shafa roko na ziljada da hasbi ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi dai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro dukan girma da wa ƙarshe arzikin banu adam mai tsufa a washe shugaban na farkon nan zamanin ƙasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne korama a fashe shi ya sauka rayayye duniya a gushe sarabar arzikin halittu kau dabara mai karfi janjamin fatattu ka taho da mai buya bayyanar fatattu ɗan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai daidai sai da kai na yantu kai na bawa komai na gashi na mutuntu shugaba komai ne wa ya kai ma aiki Du cikin halittu kawuwa ya aiki jaki, bakan gizansa daukai ne bai gamo da tsaki, shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki. tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki, rarraba ka bai kowa na ka nema aiki. Kowa na bishi ya kare kai ko ba iyaka, an tsaye da salsala sallar kowa ta kaba iyaka an tsaye da ambaton kowa na kaba iyaka waye ake wa bege ne kwatankwacin irinka dukan faɗin da ba kai ma to kira shi hauka yaudara ta tare kun wanda bai faɗinka kai ne ilahu ya yi rakiya ran da za ka sauka kai ne ilahu ya yi zagi lokacin tabaka don kai ilahu ya jifa don kashi mayaka kai ne ilahu ke gadi duk wajen da zaka kai ne ilahu ya rantse ba shi yinkirinka kai ne ɗayansa kwallon kwal wanda bai da tamka gafara in zariya in fada da burga waye cikin halitta kan ya gyara riga dukkan fadin da ba shi ba in kaji shi ruga ka wuce dukan girma wanda ba a hanga wanda duk ya kyare ka ba wuya mu zaga sansanin sahabbai ne mai zuwa da zuga lafiya uban girma kai nake wa bege ƙoramar makamai ne mai shiri da wasa bin gida tsantsa ne gaskiyar nufinsa cicira yake sarki ko ga tafiyarsa ba shi ko da mai mai nema ungwace shirinsa kai ubansa alkasim dole ambatarsa kai duwa da shan allawa ya hausa mansa kai ta ka kai ta su annabin iyawa Allahar ilahiya kai kake rikewa, kai ka faru ba farko kai kake tahowa, kai ka zo cikin aikin kai kake biyawa, kai ka tausa mai tauri babu annabin mu mai tuta da ke tsayawa. Tambura ake yi ma santalin mazaje, shashiri na Allahu ba a magana.